ai a tafiyan da na gurarara a talauci a kimata wanda idan duk inda muka je ni ake askawa a ce kafin shi kafin shi kana fes din. yawwa saboda shi kan shi ya riga ya san fuskata da fuskar shi ba ɗaya ba ce ka fahimta don haka duk inda ka je da ni in Allah ya sa yadda akwai mutunci zaka ka samu mutunci za samu girma kanne a maimakon ya tafi shi kadai yi amfani da kai a cimma buri ba a cimma buri yes kuma sai tafiyarsa ce mm. shi sai zo mu tafi oh. amma idan aka ce zo mu tafi da muka tafi nan sai aka ce gashi an baka naira dubu daya ai ka ba a da naira ɗari biyu idan aka ce gashi an baka miliyan ɗari ka ba adamu miliyan ashirin babu ta yarjejeniya ne da masu kamar kawo barin baka labari dalilin da ya sa ya yi yuzin dina ba tare da na yi wani abu ba haka da kyau na lokacin. ni wani mutum ne wanda nake da kawaici da kuma a biyayya hmm. lokacin da ya fara zuwa gidana a matsayin ba ba matsayin fadina hmm. muka gaisa dama ana ce ma ah, a da ai yana mugun sangafa ɗinka ne kaza da kaza da kaza sai wata rana ya zo ya kawo min ziyara so a ranar da ya zo ya kawo min ziyara muka gaisa zai tafi sai ɗauko dubu ɗari biyar sai bani kyauta ban masa aikin sire ba hmm. to kaga wannan ɗari ita ka fashi maganin tsautsayi ai zancen ya fito wannan ɗari biyar din ita ce ta sa yi ta ja ta ja na kamar rakumi da aka kawai saboda ya kyautata min ba tare da mai aiki ba to amma yanzu gashi aikin nake yi to ba da kudin aikin nan an hana ka yau kawai ina ce a ai muna tafiya wata ran zai mun sanadin samun wani abu mai nauyi gobe jibi eh, shekara ɗaya shekara biyu shekara uku mun je naija campaign kaya ku kula ku ne fa eh. saboda wasu za su ɗauka Allah kamar shari nake masa eh. mun je naija shaidan mun je naija campaign mun je naija campaign wallahi tallahi da dubu hamsin ya bani a naija yes Ararara. yes uh, uh, wai adam is zango yes adam is zango na karba kuma ce ba kuma ce a ba kuma Allah ya wannan kawai ina timing gaba ina timing wata hanzarin abu wani mai nauyi da zan ya fari da haka mm. mun je uh, gombe campaign uh, na ko gezau mm. muka dawo dubu ɗari uku ina ya ce ba da maza ga sako na san kuma abin da aka karɓo a can nan sai na ga dubu ɗari uku a wannan kaɗan wannan zan neme ka irin kadan sha mai a motar eh, An ce muka je katsina eh. ni ne daraktan wakan kuma ina cikin wakan na rera wakar da sauran jarumai da ni da sadiq ma sama fiye mu ne directors din eh. akalla ina ga mun yi kwana kusan uku muna wannan aikin ko biyar da bayan an gama zan tafi dubu ɗari biyu da hamsin ya bani ina son gaba ka duk wannan abin da nake idan zuwa aka aka cin hidin aka ce za a biya ni oh. wancan da na tafi na jigawa akalla a ya sorry na ja akalla sai an ban 5 miliyan naira a talauce idan maybe ban da kuɗi na so kuma wani za a iya ban 2 miliyan shi ma na gombe za a iya bani 5 miliyan ko 3 miliyan in je mai directing na yi waka kuma in zo in shiga cikin wakar kuma in yi directing din jarumai kusan 100 akalla an ba bani kuɗi ba a bani miliyan biyar shi ma duk na gaya maka wannan a matsayin muna da yawa in aka karɓo kuɗi da yawa ko mutanen suna da yawa ba za ka sa rai da za su samu da yawa ba da yawa ba saboda kowa ya ci abinci eh, amma idan daga ni sai kai ko mutum uku aka bayar to kaga wannan mutum sai sare da sai an hankali miliyan 100 a bani miliyan 20 kai dauki rara tun da kai ka jamu dauki hmm. miliyan 50 amma ni an tsara eh. bai kamata a ce maciji a ringa sa bibu a salin na Allah a ce ya eh, abin da ake cewa wai maciji ya sami mumini a ramin ɗin sau biyu ba eh. ka hango alamar abin ba mai ɓulla ba ne ka sa rai to yasa ka bari abin ya ci gaba da faruwa da har yanzu shi ma ya zama kamar wata damuwa kwaɗayi kwaɗayi ne da ka a ni da ko sa rai a to an yi min ɗaya an yi biyu an ƙarshe ma bari ga ma finally eh. Nijar muka je campaign abinda ya aka karba a wannan kamfen din 180 million sefa 180 million a sefa ba a naira ba to kaga idan an canza shi equivalent Nigerian money kusan 270 and million miliyan 100 biyu da wani abu da aka tashi aka baka kaso kamar eh sai aka bani dubu ɗari shida ka sa mai a mota yawwa kuma shine rabona suke mun mm. soyayya suke mun a'a jira suke kamar yin an zo faɗan ƙarshe din nan eh, sai a sai a sai a eh, sai a a haɗa ne a haɗe maka su gaba kina eh, bari ma baka wannan labari akwai lokacin da babanci ne da ya ce mun adam za mu kai ka gurin gwamnan katsina hmm. saboda duk wannan abin da ake na siyasar nan ni na san baka samun kuɗi don haka za mu kai ka duk abin da muka je ka samu na kai uh-huh. kuma an je sai na ce masa babanci ne da kai za mu tafi ko da rara. Eh. sai ce a da ni da ci abin nan ke ba me yasa da shi a kafa kowa sani na yi iyayi na na gaba shi da niyyar a buɗa mu je in samu wani alkhairi masu yawa nima in yi wa kaina gata to na haƙura da bin shi yace a wallahi mun yi magana da shi wannan ya ce duk abin da aka samu kai dan kai za ta fa nema ni ce to je muka je kuma muka je aka gama duk abin da za a yi na farko ma dai masar ma bai gane ni ba ban sani ba da gaske ne bai gane ni ba ko ko ai a'a ya san ni kawai bai bifi sani yayi ban sani ba dan sai da ya tambaya ya kalle ni shi na yin labar gaisa sai ce wai wannan kaga bai gane ni ba gane ta so wannan na farko kenan so ban ji haushi ba saboda na san ba kowa bane ya san eh. zai iya yiwa bai sani ni ba ba matsala bane bayan mun gama kaza sai ce to a ba Adamu miliyan daya ji misali eh, in ji misali ya ce to na gode ka zai muka sauka ka ɗauko miliyan da. a gabana cash rarara ya dauko leda ya cire dubu ɗari biyar sa a leda ya cire dubu ɗari sa a leda ya bi gomin dubu ɗari biyar ya dubu ɗari an yi kashe marawa da ba aka yi mai yarjejeniyar cewa da ni da babanci ne da babanci ne me yasa shi bai gaya masa ba ya Allahu alam kirkira ya ce an je din eh. eh, da abin da aka samu nawa ne a'a ko kuma ba su yi da yara ba kawai ya faɗa min ne don in je Allahu alam to muna da ko cewa ne ba wani ne biya haka muka yi da kai sai ce wallahi kai zan faɗa abin da ba wani amma ina zuwa